lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu rasuwa din ta gaske ta ya mutu sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin sahabbai labarin ya ta su ya tayar musu da hankali ta yaya za a ce annabi ya mutu sayyidina umar dan khattab yana cikin waɗanda shi ba su yarda ba cewa annabi ya mutu sayyidina abubakar lokacin da abin ya faru yana wani gidansa na gona a bayan bayan garin madina ya shigo cikin garin madina ya ga gari a rikici ya tambaya me ya faru aka ce ga abin da ya faru amma ga umar dan khattab can ya tsare mutane a masallaci ya zare takobi ya hana kowa magana ya ce shi bai yadda ba a ce annabi ya mutu ya sai na abubakar ya shigo masallaci ya ga mutane halin da suke ciki sai wuce su bai ce musu komai ba sai ya shiga ɗakin umma na aisha tun da ana aka ziyarci annabi domin lokacin da annabi baya da lafiya yana rabon kwana a tsakankanin matansa yau a ɗauke shi a kai shi can ɗakin gobe a ɗauke shi a kai shi can ɗakin duk da fa ba da lafiya ɗin san mata ba sa yafe kwanakin su sai an yi da gaske ba yi da lafiya fa amma yana ko sai an kai shi shi kuma ya fi son ya zauna a ɗakin Aisha to don saboda haka da kanshi sai ya rika cewa aina ana gadan gobe a ina nake sai a ce ɗakin Hafsa yace jibu fa ɗakin unu Salma gata fa ɗakin waje sai ce to daga nan fa idan an ce daki na aisha sai su ga yayi farin ciki <laughs> sallallahu alaihi wa sallam da karshe dai tara su ce ku yi mun afuwa a jiyace na dakin aisha suka ce mun yafi kai ka dakin aisha a jiyace ka yana dakin aisha Allah ya karɓi rayuwarsa yana daga cikin alfaharin ummu na aisha ta ce ina tallafi da annabi yana tsakanin kirjina da wuyana da muƙamuƙi na Allah ya karɓi rayuwarsa aka ce to ina za a kai shi a binne ka'ida annabawa ana binne su ne a inda suka mutu kaga anan wurin wata falala ta umma na Aisha za a sake binne annabi kuma a ɗakin ta bayan ya rasu a hannunta to lokacin da sai na Bakar ya shigo ya ga mutane a masallaci ya wuce su bai ce masa komai sai shiga ɗakin umma na Aisha sai ya tarar da annabi yana lallaba da mayafi an rufe shi da wani mayafi da ya buɗe shi ya kalle shi ya matsa kusa da shi ya tabbatar lalle ya cika ya ce mahaifana su zama fansar ka ya rasulallah babu yadda za a yi Allah ya haɗa maka mutuwa biyu mutuwar da ake yi ta farko ka riga ka yi ta daga wannan kuma ba kai ba wata mutuwa har abada sai ya durƙusa ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tifta hayyan wa mayyitan ya rasulallah ya ce kamshi kake lokacin rayuwarka kamshi kake har bayan ka mutu ya rasulallah sannan ya tashi idanunsa na hawaye ya rufe annabi sallallahu alaihi wasallama da mayafinsa sannan ya fito ya zo ya samu umar ɗan khattab na magana ya ce umar yi shiru umar ya ce ba zan yi shiru ba yi shiru ya ce ba zan yi shiru ba sai sai na abu kawai ya hau kan mimbar ya ce innal na nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan mutanen da suke sauraron umar sai suka yi banza da shi sai suka juyo wajen sayyidina abubakar da ya gama khutbatul haja da manzon Allah ke bude maganganu da ita sai ce ya ku mutane man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah la yamut ya ku mutane duk wanda yake bautawa muhammad to muhammad ya riga ya rasu Allah ya karbi kayansa wanda ko yake bautawa Allah to Allah rayayye ne wanda baya mutuwa sai ya karanto ayar da muka bude tafsiri da yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidu Allah shakir sahabbai kowa sai ta maimaitawa sai maimaita ayar ta. Abdullahi dan Abbas ce wallahi sai mutane suka zanto kamar ba su san wannan ayar ba sun manta sai yau ne suka fara jinta daga bakin Sayyidina Bakar. daga nan sai kowa ya sallama eh Allah ya karbi rayuwar annabi Allah ya karbi rayuwar annabi sai aka shiga sabani na biyu ina za a binne shi tunda yanzu an yarda ya rasu